mana can dai kaga mutum inda eh, dan kusa-kusa ko da guda ɗaya bayan baiti fa in wafaka a fa atar rasul ko ata'ahu linai bi hazzihi la la rida bursilhi Allah ma ya san ba shi yake bi ba lam yazal yatamaqqatu ilayhi bi ma'asihi hatta a'rada anhu sakai Allah ya fushi da shi wa agala kalbaba fi waje yau ya sai Allah ya rufe kofa cikin nan na waje to wa ma'a haza amma duk da Allah ya kushi ya rufe kofa haza wallan yu'ayyisu min yi. bai fitar da shi daga rahamarsa ba bai sa shi ya fi da daga rahama ba har yanzu da abun zai karewa ya dawo Allah gafara zai masa balkana shi Allah ke mata jikta ne a duk lokacin da ka zo ne ka karyo ka dawo zan karbe ka wa in ko in a kai kalilai zan kafin tuka wa in a kai tani ta hana kafin tuka yaushe ne lokacin tuwa kullum ne kowane lokaci kana faɗi na da abin da yake yanzu ya ƙasa zama fiyiya kullum da ake karɓar tuwa babu dare babu rana hannunsa da buɗe da daddare saboda wanda ya saba da rana ya kai zo a karɓe shi yanzu hannunsa da rana a buɗe shi saboda duk wanda ya tsaya da daddare yanzu zai tuba Allah zai karɓe shi a kullum karɓar kullum yana huwa fi shi'ar shi ne ka ita in ataita ni lailan suka wa in ataita ni nahara qabiltuka kaga yanzu da za ka tuna ka saba wa Allah kada ka ce sai a sallah a ta zo to ba yanzu kila ba za a yi azhar da kai ba ka ce a'a ne sai baɗi to kila ba ka cikin yan baɗi gobe ne ba ko jini sai yi yanzu a yauwa ba muna ta magana ba gafan dogari muna cake da wani bala ke ba ko a kullum buga ne kar jiya ne muka yi wasa kwana shida ko kwana hudu ne mai rage ku da shida ne ranar da shi na shi nake magana wani yanzu ba zai tsallaka ba gafan dogari kuma hm? na faɗi ko da ke da wani bala ba za a tsallaka da shi to gafan dogari kaga ba tsallaka da shi ba ya wuce yana cikin yan dubu daya da dari hudu da arba'in da shida ina ɗan tsakanin amma ba san ranar ba balla sana man na jin jiya ne ko kame su akwai da ke ba a ba ma wanda zai da sako hm? an ji ba daren yau ne ko ke eh, kenan ishirin da fara. Allah masa cikawa ishirin da tara watan sha biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wannan hijira za ta yi da tsiri kewa amma dai idan muka batta da ka manta ta za a yi manta ƙarshen ta sai dai ka koma masu dubu biyu da kaza su kwace dubu biyu kenan da kaza dubu biyu kenan da ashirin da kaza su kwace abu mu kuma za mu je mu faɗi a gaba uku sarkaci دفانا وإن أتيتني نهارا قبلتك وإن تقربت مني شبرا إن كان نمت أني دفاني تناني إذا كاي كاي كاي كاي كما تقوم على الله تقربت منك ذراعا ثم تقرب ذراعي yadda kake so ka je aljanna to Allah ya fi ka so ka je aljanna ka san ya yi Allah mai iko ya Allah ya ka fi ka fi ne son je aljanna da yi sai ko wannan kadai ya samu sai ya zage to Allah an ne kake so ai menene ba ka so wa in takarrabta bin nisra'an in ka nemi kusanta gare ni kai da yawa haka nemi kai tafiyan ya kai zirarta karabtu min ka ba wa in mashaika ilayya idan ka taho zuwa gare ni har waltu ilaika zan yi kanka da rahama da gudu walau da ce ta ne bi ƙurafi da arzi khataya da za ka sadu da ni da kurakurai cike da duniyar nan sun malaƙita ne da daddare la ta shirin kuji shayar sai suka mai zan zo maka da kafara ciki da da duniya ya sai da kullum ne na duba ci a ke za yi duba shi na magogo a yi abuwa zo ake cikawa buwa ake cikawa kai ke na tuno ya yanzu an tuno ya ko dutse tifa na ce za su cika filin nan Allah su mako da nan da yawan zai cike da tifa dubu kamis dole ne da mu da kada dushe ga ta jiki shi ne a yi amma dai kan wuri nan na cin gaban nan kai duk kwangilan ta kafa kai da to ban za a ce maka kankare ne

ku yi min kaza a wurin ku min kaza a wurin har yanzu na neman dutse kame su in ka gaza a raba dutse ka karɓo mu ka kai min shi can tafi irin gunguma gunguma ko guda ɗaya ne ya kawo na bukatan shi nan wurin muna neman dutse to to kafin an ta Allah ta kafa jami ya zama na haɗa wurin nan da ba. mai ne da ake cewa waye kafa je kada kuma mun shiga shi ba ce ma jika ba ke wannan shiga shiga ce wa in mashaitu ila idan mashaita idan ya harwaltu ilaika walau lakita ni bi qurabil ardi khataya wannan yana magana yanzu ku to tifa nawa za ta cika duniyan nan kai duniya ta yawa tifa nawa za ta cika filin kaduna fa'in inganta ai ba taɓa tarayya shi wanda kama da wannan ba to amma kaga annabi na magana wannan maganan ba ta shiga mutum sai kai mata tunani a ce zunubanka da ya tifa tifa tifa tifa aita ta zubawa ai ta zubawa ma wannan namu zubawa ne ta gefe ta gefe a a ce wannan za ta hau ta zubo a sama ta sako wannan za ta hau ta zubo a sama ta sako wannan za ta hau ta zubo a sama kai ta kai ma da jirgin sama ake zubawa wannan abu da zuzzuban ko da za su saka girgize su toka a girgize su zuzzuban ka ne in dai ba kai ka da Allah ba Allah zai narkar da su kai wannan ba fa shirkan da kowace shirka ne ba shirkokin ne ya kamata suna da yawa a gauni ya yi ƙaton littafi zai kai wane girman kasai da sun roƙi a dinnan mana duk gama da shirka ke magana zai kai biyun shi ya ce gaskiya ne wanda ne shirkan nan malantar da damu a ce maka zunubinka daga nan da zai tokari sama a tara a tara haƙi to kai sama za a za maka su zunubin nan eh, shirkan nan tana da abubuwa amma Allah bai ba ni iko na karanta ba ko kuma shaitan ya shakalantar da dare amma ina nan dai Allah na roƙon Allah a tara na kawai sai ka ga kila an samu kushi amma sai na duba akwai ko kuma in karanta in ji abin da ya bani sha'awa a ciki to lokacin da ke kwaye fa dole da an karanta wannan gama kuta ba sai na karanta muku shi ko ba karanta muku ba karanta mana shi walau laƙeta na wuce khataya sun ma laƙeta ne ta su shirin ku bi shaya mata yi tuka ke ƙoran biya makfiratan walau balagat zunubuka anana sama inda zunubanka za su kai gizagizan sama sun mastagfarta ne sannan ka nemi gafara na gafar tulaka waman a'azamu waman a'azama minni a waman min ni jawadan wa karaman shi ne wato nan dole akwai koma-koma ko alama tambaya ma wane ne manna a azamu minni wane ne ifi girman kyauta daga gare ni wa ifi shara ya babu sau da haka nan wani waye ne yake yi tsakko mai a madarajar sai ba ina madarije da ana samun wanda ina karatu suna karanta wancan ina jin daɗi muna fada da rabe ku dama yana yi mai kira saboda igala igala ya kai kenan ya gala ya mutu ka daina karatu hmm, da rabe mu ba rabe za mu dinga ce maka ko haka ina da daɗi don wani lokacin za ka ji eh, hasan kakan kan zo zaka na akwai sakin lai nan akwai kwama nan akwai mai yana taimaka a mutum ji daɗin magana ta fito ibadi yubari zuna ne bil azaimi bayina suna min fito na fito da zanubai wa ana kala hukum ala forshihim ina kada su a kashin gidansu da ta kwanta jiya wai daɗin ka Ah, hamba kata ni ba? Allah. Ajian ta kuna mata kewaya ta kusa da kai. Ta wuce. Kila ma ka kwana kusa da wani da mara ƙafa. Ya zo ya wuce ya fita. Ga cinnaku, da wane ne wane ne, ga abin da ke yawo a iskar nan. Yau kila da za ka je asibiti yanzu kalai ka sai ka kamar duk duniya ba su da lafiya. mu nan nan kaɗai muke da lafiya duka mu ma an ɗebi guda biyu yanzu amma ɗaya ya warke salata ɗan ma ce ya kusa warkewa abdullahi da ƙaramin ya zama mai sunan shi abdurrahman ko abuja sun da suna a wasu mu sun da suka wakilce mu idan ka je za ka ga kusan ko ina ko da yake mutum kan yi ciwo ba sani ba mutum kan shiga asibiti ya sha ruwan shi wai wai zai zauna da kayan shan ruwan a gobe a ta karatu da riga alamin wace iri ce kila ma da ruwa a tana da da ta kame su kila ma ya ya ruwan da inda nan haka za a sauka maka shi ko a nan ana kallo amma ka iya harkan sai ka zauna abin ka ba san kaje ba ta iya harkan kerin to haka daga ana sabon Allah wa ana akala uku ala furushihi inni wal jinnu wal insu fi naba'in azim ni game da da mutane da aljanu da mutane muna cikin babban labari muna cikin artabu muna artabu da su mutum da aljanu aka luko ko ya abu da yi. in halitta da gode wa wani na yanzu ban kana aihuwa za a yi kawai sai aka sa ta gode wa likita ta gode wa likita tuntuni abin da aka yi sai kuma wanda ya tuntuni tun yana manifa sai likitan nan ya iya ai ana zuwa wajen sa kawai dai dafa ya dafa sai ta yi yace ka ai kaza yace ai kaza yace ai ya fara atishawa ma nan ka ya mutu ai kaza ai kaza ai aka loko wai ne wai huma to gai wai abu do gai wa arzuqu wa yashkuru siwaya shine in buɗa masa kuma ya gode wani na khairi ila al ibadi naziru kai ma baka yi alhamdulillah ba ko subhanallahi kuma ma ga shi kayi ma ta shawa ba ta sunna ba tun da kaga ai maimakon ya tare ta yi hash ba isma'ila ko ai ya da sai ka sa hannun ka ka sannan kuma kana gama an kace alhamdulillah da kusa da kayan suka yi maka du'a ya ishe mu amma ko su ba su ji ba kai kuma alubin addini da asaban guda biyu ce a littattafai ko lamari da giba khairi ila ilayya na mai khairi kila al'ibadi na rido wa sharruhum ilayya fa'idu sharrusu tafiya kawai yake ta sai zuwa gare ni أتحبب إليهم بنعمتي ina neman su da ni'imana ni ina tahabbabu bi ni'ami ilayhi ina san duk yadda za a tura musu ni'imomi na wa ana al-ganiyyu ni wadatacce ne ba da bukata in Allah ya ba mu ba jari zuwa ba a gadi a anhu suna min da sabo wahum su mutanen nan fa in ka dube su afaqaru shay'i ilayya eh? me ka kana so a kwana wuri bai wurin kwana ba ni ma na ta neman wurin ba ko mai bari dai a gani wahum afaqaru shay'in ilayya a wani zai ke bai da bukata a wurin Allah bai bai da bukata mawukashi ya girma ne da sai nuna maka ga kaza ta ce to ina da gidan kwana ina da abincin da zai ci ina da tufafi ina da yaya ta jira jira da menene to ina da lafiya numfashi in ya kare shi kenan saboda ka afkaro shay'in ilayya man aqbala ilayya talaqaituhu to muna iya tsaya dan eh ajo ai baka karanta ma daidai ba dai. a kai kuma da gaske ke tambayar karanta ina jin kamar wadan ka gadi ta da ce wa in mashi ka Kana nan iya na ka bayar sai hmm? ka ga jini na tambayan kana talatin can ai sai gobe wani ma ɗaya biyu shi ma ba daidai yi ba saukaji ko munci na yawa ni kake kallo ka daina kallo na a littafi da wani ba ruwan shi da kai ka gani ina neman nuna kai ne da dalili kaga ce wa in mashaita ilmi kafi ina so na nuna maka guda gaba ka gani ko inda ka buga ilayya kalli wurin kaga da kai wasali wa in mashaita ilayya har harwaltu ilayka kaji idan ka taho zuwa gare ni ni kuma zan rugo zuwa gare ka hmm? ya eh, to eh, eh, duk wannan ka kyale shi yanzu zai rike kayan ka kawai kai shiru a umma eh kana ka so zaba da ido ko yanzu ina ne ina ka so sittin abin baka san dama ya zama jami'a ba jami'a ce ba nan sha